amma wasu daga cikin malamai suna ganin cewa ayyukan rayayye a kan shi yake tsayawa mamaci baya riskan komai wannan magana ce magana ce kuma ta yan bidi'a suna da ayar da suka fake da cewa wa allaysa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'ahu sawfa mutum babu wani abu da zai riska illa ma sa'a babu abin da ke kan mutum sai abin da ya tsuruto ma kansa ina abin da wani tsuruto a madadinka ba za ka gani shi ba kuma iya wahala da kawai za ka girba sai suka ce gashi aya ta faɗi haka to amma jumhurin ahlus sunna na malamai suka ce a'a dan adam yana iya riskan aikin rayayye in ya mutu yana riska suka ce ba su yadda ba suka ce gashi Allah yana cewa wa hal tujzauna illa ma kuntum ta'malun Allah yana tambaya a lahira ina cewa shin akwai abin da aka saka muku da shi in ba abin da kuka aikata ba yana iya abin da ka aikata shine sakamakon ka a lahira abin da wani aikata a madadin ka kinan ba za ka gaishe a lahira ba wannan suka riga an gane da lahama kasabadu alaiha bai wanda tsuruwa kanta ne yake tare da ita babu wani abin da wani zai shafa maka to amma magana mafi inganci shine ikhtiyar na hali sunna ɗan adam da yake raye yana iya yin aikin lada mamaci ya amfana da aiki idan muka duba addu'ar da Allah ya ce wa mu wasa sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce wallazina ja'u min ba'dihim yaquluna na ighfir lana wal ikhwan alladhina sabaquna bil imani wala taj'al fi qulubina ghillan alladhina amanu har sai ce wal ladina ja'u da wanda suka zo a bayan sahabbai ya yaquluna rabbana Allah ce zaka suna cewa ya ubangijinmu ka gafarta mana bayan mu wal ikhwan alladhina saba'una bil imani da kuma ‘yan uwanmu sahabban manzan Allah da tabi'ai da suka gabace mu da imani, kenan mu roƙa musu gafarar Allah kenan gafarar za ta ji ko ba za ta ji ba za ta ji annabi sallallahu alaihi wa sallam Usman bin Affan yake cewa idan aka binne gawa annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce wa sahabbai istaghfiru li akhikum ku nema wa dan uwanku gafarar zinuban shi a wajen Allah an fa binne shi was'alahu tathbit kuma ku roƙan masa tabbatuwa a lokacin da za a mai tambayoyi ya bada ansa fa innahu al'ana yus'al annabi saboda a halin yanzu hakan nan ana kan masa tambaya kenan kai rayayye zaka iya yin wani aiki mamaci da ke rami riski wannan aikin tabbacin ma zai riska yana mutuwan tabbacin ma zai riska yana mutuwan ma aka ce ka masa addu'a ma tabbacin zai samu ladan